to yin sharaɗi a wajen ‘yantarwa yana amfani misali a ‘yantar da mutum amma a sharɗanta wani abu banda sharaɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi kamar wala'i misali to ne abin da al'imamu malik Allah ya ƙara masa yarda yake karantar da mu a wannan babin قال مالك من أعتق عبدا fabatta itqahu hatta tajuza shahadatuhu wa tatimma hurmatuhu wa yathbuta mirasuhu falaysa li sayyidihi an yashtarita alayhi misla ma yashtaritu ala abdihi min malin aw khidmatin ولا يحمل عليه شيئا من الرق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آتك شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل fa'ata shuraka'ahu hisasahum wa ataka alaihi abdu wato imamu malik Allah ya kara masa yarda ya ce mutum shi yasa ya ce man a ataka fa batta saboda a wajen al'imamu malik sai lokacin da aka biya ragowan kuɗin ya tabbata ‘yancinsa kenan ko? an biya misali ya yantar da shirk aka ce sai a cika masa ya cika ragowan don bawan ya zama ya yantu to sai lokacin da ya cika ragowan ko baitul mali ta cika ragowan sannan bawan ya zama ya yantu amma a wajen sauran malamai ba haka bane daga lokacin da ya yanta shirk din raka din bayan wannan ya yanta zai ce shi ma ya yanta yantarwansa ba ta yi ba don yantacce ya yanta ban san kowa an fahimta ba da ce bayan ya yanta wani daga cikin shuraka zai ce ya yanta to ainihin mu'tik shine al-mu'tikul awwal wannan al-mu'tikul kawai ya dai sarayar da mallakan sani cikin bawan amma ba wai yantawa yayi ba ina fatan mun fahimta ya sai abin da yake hana jininsa da irzinsa da mutuncinsa da sauransu su tabbata irin na ɗawa ta ya zama dai cikakken ɗa wanda zai zama a hurmarsa irin ta ɗa ta tabbata gare shi zai mallaka abu zai mallakar zai tasarrufi cikin rayuwansa da cikin dukiyar alaihi misla ma yashtaritu ala abdihi min malin aw khidmatin in ya riga yayi wannan fa batta itkahu to shugabansa mai gidansa da ya yantar da shi ba ya da haƙƙin ya masa wani sharaɗi irin sharaɗin da ake wa bayi ba ya da haƙƙin ya ɗaura masa wani sharaɗi kamar misali istis'a kaga wannan lam ya bitta itqahu lam ya butta <laughs> itqahu idan misali uh, ba mai gida ya ce ga kanan uh, to a nan ba zai iya masa sharaɗin wani abu uh, wanda ya saba yi wa bawa sharaɗi ba domin za a yi sharaɗi ana yin sharaɗi ga bawa ne min malin alfidmatin sai dai sharaɗi wanda yake tsakanin 'yantacce da 'yantacce. wala hamila alaihi shay'an min ar kuma ba zai ce na yanta rabin ka ba yawa su shuraka ne a cikin wannan bawan sai ya yantar da rabansa to za a sanya shi a kimanta abin da ya rage na wannan bawan na haƙƙin sauran mutanen shi ya biya za ba ba wannan kamar yana riƙe da sashin bautansa ne shi sa Imam Malik ya ce wannan bai halatta ba ko kuma za ka riƙa kawo min kaza duk wata kaga wannan ma bai halatta ba sai dai idan sai zama ya yantu wannan ababin shirki kenan to balle kuma idan ya zama shi kadai ne qala malikun fa huwa idza kana lahu al-abdu khalisan a haqqu bi istikmali ataqatihi to in dai har in yana cikin shuraka suna tarayya cikin bawa zai yantar da shi to ina ga kuma idan bawan ya zama bawansa shi kadai ne Ya ce shi ya yafi cancanta da ya cika 'yantarwansa ba za a rage wani rago daga cikin 'yancin a hannunsa ba la ha bi shay'in min ar-riqi to shi yafi cancanta ya 'yantar da shi kuma ba zai cakuɗa wannan 'yancin da wani abu na bauta ba akwai masail da yawa amma da yake matsalar rik ba mas'ala ce wacce ta shafe mu kwarai ba yanzu duk da dai akwai wasu nau'o'in rik ɗin, amma dai ba a riƙu shar'i ne da aka sani babu man a ta raqiqan la yamliku malan gairahu. watan babin mutumin da a a ya yanta bayin da baya da wani abu sai su wannan dai duka kaman matsalan babin wasiya ne amma bambancin shi da wasiya a tasarrufi ne a lokacin rashin lafiya ya ce in ya rasu ya bayar wasiya wannan kuma yana cikin rashin lafiyan ne sai ya ‘yanta bawa ina fatan mun fahimta to mun yi dai karatunsa gwargwado a baya to idan ya irin wannan ya zama baya da wani dukiya sai wannan bawan to ba zai zama yana da hukunci irin na wasiya zai ta sarrufi a cikin shi a cikin sulusi amma idan a cikin rayuwansa ne da lafiyansa da ƙarfinsa ba ya tsoron mutuwa ba ya tsoron wani ciwo ba abubuwan da muka ambata ba ya shiga yana kan tafiya da abin tsoro koko mace mai cikin da ta kai wata shida idan ba irin wannan bane in ya ba da yanta duka bayansa sun yantu in ya ba da duk abin da ya mallaka ya badu حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن غير وعن غير واحد عن الحسن بن ابي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له سته عند موته fa ashama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahum fa ataka thulutha tilkal abid a wani hadisin ga nan da isnadin shi daga waɗannan tabi'an masu girma al-Hassan da Muhammad ibn Sirin suka ce wani mutum ya ‘yanta bayinsa su shida a wajen rasuwansa, ya ‘yanta bayinsa guda shida. to kuma ba yi da wani dukiya in ba waɗannan bayin guda shida ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masu ƙuri'a wato shidan sai aka kasa shi duk biyu sai aka isham so biyun da saham ɗinsu ya faɗo na yanci shi kenan sai suka zama su ne yantattu a sauran kuma suka tabbata cikin rik saboda saboda wasiya ba ta halatta sai a cikin abin da yake bai wuce ɗaya bisa ukun dukiya ba qala malik wa balagani annahu lam yakun li kulle, dalikan rajuli malun ghayruhum imamu malik ya ce ya isar min cewa wannan mutumin ba shi da wani dukiya idan ba waɗannan mutanen ba وحدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيق الله كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم أصل أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فأتك الثلث الذي وقع عليه السهم كمان دي abin da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yayi shi ma abanu ibn uthman ya faru a lokacinsa wani mutum ya enta bayinsa kuma baya da kowane abu na dukiya in ba waɗannan bayin ba mun dai bayani gwargwado akan a yanda shari'a ta hana mutum ya gama jin daɗin dukiyansa sai ya zo rasuwa sai kuma ya hana magadansa haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala shari'a ta ba su na wannan dukiyar ya yi ƙoƙarin wani tasarrufi da zai hana magadan mallakan dukiya to shari'a ta hana wannan kuma in ta yi ma in ya yi ma shari'a tana ɓatawa mun kuma yi bayani a baya kan hikiman da ke cikin daman tasarrufi da aka bashi a cikin sulusi wato inda wasu abubuwa da suka rage cikin alkhairi da ya saba yi yana son ya ci gaba da yi koko da wani wanda yake ganin baya da gadansa amma kuma ya cancanci ya masa ihsani saboda wani dalili duk dai wani abu to shari'a ta bashi dama ya ci gaba da aikata alkhairi bayan rayuwansa da sulusi kaɗai amma abin da yake wajen sulusi to bai halartar masa ba to wannan shi ne don haka wannan mutumin shi ma da ya ‘yantar da bayinsa, ya ka raba su athlathan watan kashi uku kaso uku sai kuma aka yi masu aka sa eh, siham wato wanda duk ya ɗauki na yanci shi kenan sai ya zama shine ya yanci wannan kason da suka ɗauka ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت watan sahmul mayyit <coughs> yana nufin sahmul sulus wanne ne a cikin sulusi zai fito sulusin da shari'a ta ba mamaci dama ya yi tasarrufi a ciki fa ya kuna sai su yanto وقع samu ala fa ataka فأتك alladhi waka وقع musahmu السهم Allah ai mun hakuri a za mu takaito nan dan ina da ina da masaloli guda biyu da nake son in yi magana a su kafin wuce kuma ina da uzuri ina da tafiya yanzu a so za mu takaito haka insha Allah dan wannan babin ko mun fara shi zai tsawo wato maganganun guda biyu na farko ina so in roƙi ‘yan uwa kan addu'a ga ‘yan uwanmu musulmai a gabas ta tsakiya, a tsananta addu'a gare su, ba abin da suke bukata daga wajenmu kamar addu'a, da ƙarfafansu. su. a da wannan addu'a ɗin abin da wasu suke yi na ganin cewa kaman abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya bai shafe su ba wannan alama ce ta wato matuƙar lalacewa a cikin addini ɗan adam ya kai wannan matsayin har baya ganin bambancin sahayina sahayina da ‘yan uwan shi ma'abuta la ilaha illallah ba ya ganin bambancin zionists da ‘yan uwan shi ma'abuta la illallah bai ma ganin su ‘yan uwa domin ya riga ya kore su daga addini da shubuhat an sana'anta shubuhohi an kora mutane da su daga addini dan dama dan ai wannan dan ai wannan ce yasa kullum muke magana akan hadarin takfiri fitinar takfir ko shehin mu Allah ya kara masa yarda ya rubuta tun shekara arba'in da wani abu cewan <clears throat> a takfir kafirta musulmi ita ce fitina mafi girma da take barazana da aminci da zaman lafiya a ƙasanmu haka kuma dukkan kasashen duniya ba karamin haɗari ba ne ka fitar da musulmi daga musulunci Don wannan mutumin bai isa zuwa ga wannan matsayin wata mutanen nan da yanzu suke ganin cewan da Iran da Israel abu ɗaya ne ba ba su kai zuwa ga wannan matsayin sai da suka fitar da Iran daga musulunci aljumhuriyar islamiyya islamiyya saboda saɓani ma'abuta la ilaha illallah saboda saɓani da muke da shi wanda yake kuma saɓani ne wato magana ce mai tsawo malamai magabata akwai irin wannan shiru dat din a cikin maganganu a rika cewa wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza kafiri ne amma kullum muna faɗi kullum muna faɗi wannan ba ya da alaƙa da takfirul muayyan kuma mubalaga ce mubalaga ce kalma ce galiban ana itlaqin ta a babin mubalaga ne akwai inda malamai suke mu'amala da irin waɗannan kalmomin an faɗe su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kuma in ya faɗa da yadda malamai suke mu'amala da lafazin in ya zo a hadisi ko a bayina an wayi gari da wanda ya imani da ni da wanda ya kafirce mu, ko wanda ya ce an mana ruwa da tauraro kala kaza da kaza wannan ya kafirce mu ya yi imani da tauraro ba wani malamin da ya ce dan astronomist ya ce dalilin a tauraro kaza da kaza aka yi ruwa shi shikenan ya fita musulunci ya jaddada imani ko akwai wanda ya ce haka illa kawai dai babban laifi ne ana so a zama ana da imani da cewa ba mai yi in ba Allah ba subhanahu wataala amma ba ana nufin kafirci ne da yake fitarwa daga milla ba waɗannan abubuwan yan uwa wallahi suna da muna ganin su kaman ƙanana da yake dai dama abubuwa ne da sun riga sun shigo har cikin mu haka a takaice don Allah mu taya waɗannan yan uwa namu addu'a Allah subhanahu wataala ya taimake su an wayi gari yau al'umma musulmi suna ta murna wa hukka lahum cewan an kai hari amma daular musulunci ta Iran ta iya kara kanta daga wannan harin a wa hukka lahum an yafrahu amma fa a taimake su da addu'a a taimake su da addu'a a taimaki duk ƙasashen musulmi duk al'umman musulmi da suke fuskantar wannan mihinan wannan taron dangin na kafirci a taimaka musu da addu'a ba a taimaka musu ne a hakika a taimaki kai ne domin wannan yaƙi ne safir ga musulunci da musulmi duk wanda bai gani ta wannan fuskan wallahi makaho ne musulunci da musulmai ake yaƙa kuma kuma ba wanda zai tsira idan wai wai kana ganin wannan shi'a ce ake yaƙa to wallahi bayan gamawa da ita ɗaya ka son na musulmai wanda suke sunansu kuma wallahi kansu za a koma ba wanda za a bari sai dai idan wannan ne ma'anan walantar za an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millata sai dai idan zai yadda ya koma addininsu ko sarransu. Tsarakayin uwa don Allah a dage a taya su da addu'a sosai sosai a taya su da addu'a ni ni ko dama kamar yadda na ga wani malamin al-azhar yana faɗi a wani clip da ake yaɗa ko ko dan wannan hadisin ma ai ya kamata ka ka ji kunyan Allah ka ji kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisin nasun min haula ko ko hadha wa ikhwanuhu law kana dinu mu'allaqan bi thurayya latanawalahu rijalun min haula a lokacin da manza Allah sallallahu alaihi ke fassara ayan ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhalu wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum idan kuka juya baya Allah zai canza da wasu mutane ba ku ba sannan ba za su kasance irin ku cikin juyawa da baya ba aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne yace mutanen Salmanul Farisi ɗan Iran to ko ai ai ai ya kamata ka ji kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai wannan ne hadisin ke nufi in ma baka ce bil yaqin wannan din bane to ka ce dai kila akwai karfin zato ko domin ni dai a gani na qat'iyud dilala ne ni dai a gani na katsiyu dilala ne amma in kai a wajen ka ba katsiyu dilala bane ba za mu shiga cikin wannan sabanin ba amma dai a gani na katsiyu dilala ne cewa da mutanen farisa ake yi ko hadha wa ikhwanu ko rijalun min ha'ula'i gashi kuma aikace muna gani sun koma duk wanda yake tsoron musulunci duk wata shauka ta musulunci da ake tsoro to wallahi ana tsoronta saboda waɗannan mutanen ba saboda ƙasashen da suke ɗaga tutan saɓaninsu ba su waɗancan za a iya cewa riga an sa su a aljihu mafi yawansu in ana tsoron haɗarin wani a musulunci to waɗannan ne kuma su ne ake sama mabambantan sunaye don Allah kar mu yaudaru kar mu taimaki Amerika da Isra'ila cikin propagandanta don Allah don Allah akan al'ummin musulmi lokaci ne mai wahala yanzu kuma lokaci ne da Allah yake amsa addu'an waɗanda ake zalunta su ne al'ummin musulmi to don Allah mu ƙara ƙoƙari cikin addu'a ga ‘yan uwanmu Allah subhanahu wataala ya taimake su magana ta biyu ah, ban san ya zan faro ta ba wato al'ummanmu na arewa kar mu rika yaudaran kanmu muna nuna kamar ba mu sanya aka yi muka sami kanmu a halin da muke ciki kar mu yaudari kanmu ainihin dalilin da yasa nake son wannan maganan shine zaɓe na ƙananan hukumomi da aka gama kwanan nan ko ake cikin yi inda gwamnoni suka toshe kunnuwansu da idanunsu kowa ya gina zaɓen akan son ransa kaɗai kan son ransa ba zaɓe aka yi ba naɗawa naɗawa ya naɗa waɗanda yake so a shugabannin ƙananan hukumomi da waɗanda yake so a kansiloli sannan sannan daga baya a sami damuwa ya ce bai sanya aka yi ba fa kowa ake cuta ya ce Allah ya isa ba ba kowa ake cuta ya ce Allah ya isa ba wani in an cuce shi wallahi bindiga zai ɗauka bindiga zai ɗauka saboda haka don Allah don Allah wasan da ake yi da rayuwar al'umma ta wannan fuskar don Allah su tausaya wa al'ummar nan da take ƙarƙashinsu sunan abin nan da ake yi demokratiya a bar mutane su yi zaɓen nan a bar mutane su zaɓen nan a bar su su zaɓe idan ka san cewan kai ka fi mutane sanin me ya dace da su to kar a yi zaɓen tun farko ka naɗa musu musan naɗawa aka yi ina fatan mun fahimta arewacin Najeriya ina maganan arewa ne yanzu ban san me yake faruwa a kudu ba wallahi wallahi muna cikin fitintinu kuma abin da sa na rage yawan magana akan halin da arewacin Najeriya da Najeriya take ciki mutane suna zaton yawanci in muna magana muna reference ne da wata gwamnati guda ɗaya wallahi ba haka ba ba haka ba muna magana ne akan lokaci mai tsawo da aka ɗauka har aka iso yanzu kuma ba abin da ya canza har yanzu ɗin abin da aka yi shekaran jiya shi aka yi jiya kuma shi ake yi yau na ɓarna corruption zalunci hasbunallahu wa ni'mal wakil to gaskiyan magana yanzu haka muna da labarin mafi yawan arewa ba wuta ba wuta kwanaki da yawa na karanta a gurguje a wani paper cewan multi-billion companies a Kano suna suna sun fara shirin sallaman ma'aikata da rufe kamfanoni a kwanakin nan saboda kowa ya san wani hali diesel da fetur yake ciki ba kuma rana ɗaya aka sami kai a nan ba wasu ne aka ɗaura amanan akan suka yi ta wasa da shi muna jin daɗi suna burge mu da manyan motoci da manyan gidaje muna cewa ba mai gida irin nasu a abuja ko ba mai mota irin nasu ko har private jet suna da shi da kuɗaɗen ku da ya kamata su yi wannan ayyukan muna ziga su muna sha'awansu suna kawo mana shinkafa da indomi da taliya suna raba mana da azumi da gero da shuga muna gode musu muna cewa mutanen kirki ne suna ɗaukar mutum hamsin ɗari suna kaiwa umra da hajji da wannan kuɗin da ya kamata a yi mana wannan infrastructures ne so kar ka ɗauka wai yankewan wutan wani abu ne da kawai wani zai je ya kulla wani waya shikenan a sami wuta matsala ce da aka shekaru ana wasa aka iso aka sami kai a wannan wajen yanzu kuma kowa kowa wato na ce kowa ba yana nufin kowa al'umumul mutlak ba wato ba wani abu ne da ya shafi zaidu da amru kawai ba wani abu ne da ya kusan ya shafi kowa da kowa to don Allah don Allah mu ja layi mana mu ja layi akwai abubuwan da ba za mu iya gyara su yanzu kudu da arewa a Najeriya sun zama kaman ƙasa biyu daban-daban sun zama kaman ƙasashe biyu daban-daban kuma haƙiƙa ne haƙiƙa ne a ba ba ba labari ba ne to don haka don Allah jama'a masu hali a cikinmu hukumominmu mu ja layi mu gyara wannan rayuwar mu canza wannan tsarin za mu iya gyarawa in muna so mu gyara in muna so mu gyara mu muhimmanta ilimin masu tasowa halin da al'ummanmu take ciki na rashin ilimi in aka ce kuma babu ilimi to kowace matsala kowace matsala in baka ganta ba idon ka ne bai gani ba yanzu al'ummanmu waɗanda waɗanda suke irin makarantar da ake cewa makaranta wanda a haƙiƙa ya fi babu saboda ana tsara yaran na ɗan lokaci amma ba dan ana samun ilimi mai nagartacce ba to wanda suke wannan makarantar insha Allah wanda ba su zuwa sun linka su sau uku ko hudu irin wannan makarantar fa wadda kawai dai tafi babu to don Allah mu zauna kowannenmu kowannenmu yana da abin da zai iya wajen samar wa generations masu tasowa ingantaccen ilimi mu ba da gudunmuwa gasan motoci ɗin da gidaje da riguna ya isa hakan ya isa hakan ya isa hakan kaga wai ɗan arewa ɗan arewa yana takama da yana da motocin naira biliyan ɗaya ko naira miliyan ɗari biyar banda daƙiƙanci da wauta ɗan arewa menene zai burge shi ‘yan uwansa suna cikin wannan rayuwan ‘yan uwansa a unguwansu a ƙauyensu a garinsu suna nan ba su karatu yana nan yana takaman yana da yana da gidan da ba irinsa ko yana da motocin da ba irinsu wallahi wannan wauta ne to kuma in ya faru daga wajen gwamnati daga wajen hukuma to ya ƙara zama hauka da zalunci kuma ba wani abu da yake foilin ta'addanci kamar wannan sai an magana su ce an je makarantar ma ba aikin yi amma kuma 'ya'yansu ba su aje su a gida sun ce ba aikin yi ba don hakkar ku karatu suna ƙarar da rayuwansu domin su ba 'ya'yansu mafi kyan ilimi da yake dama ba abin da suka sani ban da 'ya'yansu wannan hakika ce ba abin da suka sani in ka ga wani abu ya fita zuwa ga wani to abin da ya fita tilas ne amma ba abin da suka sa a gaba banda kiyaye rayuwar da za ta taimaki 'ya'yan da suka haifa wannan yasa muke son konkos. muna kawaici muna kawaici amma na faɗa yanzu shi yasa muke son konkos? saboda ya so 'ya'yan talakawa ya taimaki ilimin 'ya'yan talakawa waɗanda ka koma ka duba ka ga yayayi a lokacin da yake gwamna kuma sauran gwamnoni ma wanda suke mulki yanzu su yi irin abin da ya ya taimaki ili ya taimaki ƴaƴan talakawa yayan talakawa ya ɗago su ya mai da su mutane ya mai da su mutane ‘ya'yan da ba kowa ba wanda ba su isa su iya samun irin wannan ilimin ba ina kano ban san sau nawa na zubar da hawaye ba idan na ga ɗalibai za su koma makaranta an zo za a lokacin hutu an zo ɗalibai wanda suke karatu a cikin Najeriya za su koma garuruwan da suke karatu za ka ga wuraren kamar tashoshi ne yawan ɗalibai kowa da garin da zai tafi jami'ar da aka tura shi ya je yi karatu 'ya'yan talakawa kuma ba wai 'ya'yan talakawa kawai ba mutane gwamnoni da yawa sun yi suna wannan tsare-tsare na sponsorship na education da sauransu amma mutum nawa ne suke tsayawa su ga sai masu hazaƙa wanda suka cancanta kuma sai 'ya'yan talakawa da alhaji muhammad ɗin shi ya ban labari ya manta ya faɗa mun ya manta ya ce yadda aka yi wasu 'ya'yansu suka shiga list na scholarship ɗin kwankwaso ya ce wallahi tallahi da ya gani da ya gani da ko ana gobe za su tafi za su je su hau jirgi su tafi zai soke suna saboda zai ce kai za ka iya ɗaukan nauyin ɗanka ba dan ɗanka na yi wannan program ɗin ba e za ka iya ɗaukan nauyin ɗanka da ya faɗa min ya ce permanent secretary ɗin ya gaya mashi haka na education ɗin saboda uwa gwamnoni su kwaikwayi wannan su kwaikwayi wannan su taimaki 'ya'yan talakawa kuma yanzu ko makaho ko makaho ya san in da shekara ashirin ana wa kanawa dariya ba su iya turanci ba ba 'yan boko ba ne ko makaho ya san wannan ya zama tarihi ko mahaukaci ya san ya zama tarihi saboda haka don Allah masu arziki abubuwan da za a yi fa ba wasu masu wahala ba idan kowane mai arziki ya je unguwansu ya yi nagartacciyar makaranta ɗaya nagartacciyar makaranta ɗaya a unguwansu kuma wallahi kuɗinta bai ƙila bai kai kuɗin wata motar da yake hawa ba mota ɗaya da yake shiga ta fi kuɗin da zai gina makaranta insha Allahu cikin shekara ashirin ko talatin za ka yi mamakin abin da al'ummar mu za ta kasance idan kowane gwamna zai irin abin da kwankwaso ya yi a wajen ɗaukan nauyin karatu a wajen kyautata kulawa da karatu da taimakon ilimi to nan da shekara ashirin ko talatin ba za mu ci gaba da zama a inda muke amma halin da arewa take ciki halin da arewa take ciki to halin abin tausayi ne hali ne mai haɗari kuma wannan abin da kake gani na yawan 'yan daba ko 'yan ake cewa 'yan daba barayi banditry duka har su bandits din duk in kana ana interview da su ka ji suna magana ba su da makarantu kullum maganan su kenan ba su da makarantu an bar su da jahilci an bar su da kaza kullum maganan su kenan saboda gaskiya wannan ba wai gwamnati kawai ba ba kuma wai masu hali ba har ni da kai idan ka san kana taimakon wani da naira dubu goma ko dubu biyar ka dakatar da wannan taimakon ka taimaki ɗansa da ilimi ka ɗauki